Assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki doli. Sunana Mansur Sani daga maradin jamhuriyar Nijar nake farin cikin jan akalar wannan shiri inda a nan uh, jihar maradi nake a ɗaya daga cikin wasu kasuwanni da ake ce ma 'yar kasuwar mata da ke a Sonita. Domin sanin uh, abubuwan da ke wakana a cikin wannan kasuwa ku kasance tare da mu daga jin sunan kasuwar mata to haraka ce ta shafi mata wannan a ah, kasuwa dai abin mamaki za ka samu mata suna sayi da sayarwa a ciki duk da yake akwai iyayen tafiya cewa da maza ba ta rabata lokaci ba za tsunduma a cikin shirin inda za ni fara tattaunawa da shugaban wannan kasuwa da zai gabatar da kan shi da kan shi salamu alaikum sai a ga masu sauraro suna amma alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad ashir ibrahim abubakar wanda aka sani da president na kasuwar mata ko kuma in ce wakili na jama'a da ke cikin kasuwar mata. Masha Allah. A takaice me yasa ake kiranta da wannan uh, kasuwa ta mata? Lalle da lallai waɗanda suka sa ita wannan kasuwa ake kiranta da kasuwar mata akwai dalilai da dama daga ciki za na ɗauko wani ɗan guntun tarihi su matan nan kusan in ce su ne asali su ne sababu su ne dalili su ne tushen da suka Asasa wannan kasuwai su ne masu saye kuma su ne masu saidawa asali yake nan. wannan shine dalilan da suka sa aka sa mata suna kasuwan mata amma a lokacin da suka kirkiri wannan wuri a gaskiya mata ne ba irin yanzu ba da suke da yawa tunda yanzu idan ka ɗauki masayin da ke cikin waga kasuwan mata ai Allah kawai san iyakar su masu wani masu ma haka to da dan wuri ne take dan kaɗan amma kuma da ka zo sai ka ga masu sayan da masu wani duka mata ne mazan dan kwarori ne a lokacin kenan kaga suna da yawa a takaice tunda daga inda aka ce ko mutum hamsin ne to sai zamana masu saidawa masu saye 25 masu eh, ashirin da 25 kaga kenan dai sun yi zama sun suka yi rijayi in mace ta taho da dan hacinta dan wakenta dan gujiyarta sai ta aje ana saida wannan shine dalilin da yasa har masu miya su kawo masu yabdo masu tsintsiya masu eh, kurna masu magarya irin dai kasuwa wannan wadda ka sani waccan ta da wadda ka sani to ita ce asaliya daga nan ana nan ana nan hamma sai aka fara yanka wurare ana ba maza kaga daga wannan lokacin kaga abin an fara karkata akala ta fara koma hannun maza su ko kaman ana cikin mulkin eh, mulki dai kuka yi <laughs> yawa a takaice eh. ana cikin wannan halin ana ta murɗoɗoniya ana ta murɗoɗoniya sai maza suka zo suka waye gari suka zama da aka yi awon runhuna sai ya zama na kwata-kwata runhunan da aka auna duka maza su suke iyawa suke da dama saboda ka san dama mata lalle ana tahiya tare da su amma akwai abubuwan da suke iya akwai abubuwan da ba su iyawa za a iya cewa dai wannan kasuwa duk da yake eh, kana so ka nuna eh, takwaci <laughs> kuma maza amma duk kayayyakin da ke akwai mafi akasari kayan ɗaki da sauran maka irin haka wasu kayan tehoni wannan ya samo cikakken asali ne tun daga da kamar na ce maka sun kawo foundation din wannan foundation din da ta suka kawa ba ta turuwa kuma mu ma ba mu bukatar ture ta saboda idan muka tura wannan foundation din to za mu samu tawaya ko kuma in ce na kasu ba mu da wata huska wadda ta yi wannan huskar ta mata mun gode president ah, bar mu shi ga wasu daga cikin yan kasuwa domin uh, sanin uh, halin da suke ciki da abubuwan da suke saidawa da ma farashin uh, kayayyakin a wannan lokaci. Na farko dai wa ga 'yan makka saida ta da na yi gadon ta na yi eh. tun daga ma'aihi na har ga mahaihiyata. Eh. Lalle tun ina ya karama tun ana saida busassa ba ma a dawa ta haka. Muke hmm. saida ta mu kakkaɓo hadama mu zo mu kawo ma'aihin mu ya kai ta kasuwa. Hmm. A ƙarshe har suka kwanta hannun su na dama aka bar mana gada. Hmm. Kuma bisa gada na ci unhwanin ya alhamdulillah na gode ma Allah. abu guda ɗaya ya rage mana zuwa biyu in taimaka umma ɗaya arme su kaɗai ne nake neman ubangiji Allah ya cika min wannan guri na alkhairi wace irin riba ke akwai cikin ah, kasuwanci irin na mata dan akwai matan da har yanzu gani suke yi sai sanda su tara hannu ko in mai gida na da ko kuma wani abu gaskiya matan da suke neman tara hannu ga mai gida suka dawwama bisa kan mai gida to ba su gaji da wahala ba su zage su nemi na kansu saboda in mai gidan ba ya da ciwo zai kama da ya hita ya tai wurin nema kai kina nan da rike da dan sai kin jira ai ko kin aika mai amma in kina da abin ki sai ki doki dan sai in ya ji labarin kina likita ki riga kin gama komi kenan daga nan ma alhamdulillah kasuwanci sun biya kenan gurin mu dai macen duk da ba ta sana'a ubangiji Allah mata buɗi na alkhairi ta hita ta nemi na kanta wallahi sana'a alkhairi ce ga ɗiya ma musamman rayuwar da ake ciki yanzu ta babu mai shi sai wanda Allah ya taimaka. Ni za ki ce ma sauran mata game da wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce shin ko mata suka zo suna samu? Yo kasuwar ta mata mata mu muka buɗe ma kasuwar tun mazan suna yan jarirai. Eh wallahi mu muka buɗe ta saboda tun sakaran gari ne nan wuraren mu muka buɗe wa kasuwar da itace muke tahowa daga gida da tsumma mu yi ma uwayen mu runwa su yi zaman na ciki su sai da yan maka kenan ka dole ne ga kasuwa a ce ta mata ce. Ku ga sunan ku da sana'a. ni Hadiza ne. To da midami ake saidawa? Mu muna saida zogale yan maka busassa danya da digadigi har da garin burji mun saidawa. Mm. Kuma alhamdulillah wagga kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma kasuwa. Ko mina ta yaya Ko mina ta yaya. Lokaci aka dacewa ko aka samu kuɗi. Eh to lalle mu yanzu ana samun kuɗi amma ka um, watan azumin tsohi mm. kasuwa ta tashi mm. har ya kai watan azumin tsohi har ya kai na shan su ya kai na na gari duka alhamdulillah masha Allah mu da kasuwa gode Allah mun gode mata saboda mu da kuce mu da shikoki an yi abubuwa ta dalilin kasuwa a kwarai ko iya abubuwa ana tana tahiya daidai kasuwar nan ne so ta ci su mana kansu in miji yana da ya baka in bai da kai maka ba mijinka ka ba diyanka duk da <coughs> dama eh, eh, hannun dawo da na hagun ko in hannun dawo ya samu da ba hagu na waitarwa to don haka in ka kowa na samu kenan ba samu matsala ka ne masu sauraro kamar da za ku iya shi dai a rerewa mata wannan yana tabbatar mu da cewa muna a kasuwar mata din kuna jin irin yadda ake ta wasa da rariya da annashuwa da sauransu eh, ga mu masu sauraro sunanki da sana'a ki a wanga waje ina na rabin naki to ne ake saida a wannan waje to mu dai wannan kasuwar mata alhamdulillah kasuwa ce wadda Allah ke so da mu da iyalinmu da mu da uwayenmu wannan kasuwa da Allah ya dure Allah sa albarka muna sai da atamfofi muna sai da haka kayan jiki da gumama alhamdulillah ana ganewa yauwa ku gaya ma masu sauraro sunanku Aisha Ishatu sunana mai sai da robobi da tasoshi kasuwan mata Hajiya cikin iko Allah wannan kasuwa an ce takwace mata kun yi da wannan kalma eh to yanzu dai matan ta matan ce amma dai mazan yanzu sun mamaye mu <laughs> ya kuka yi wasa <laughs> a ah, to nan le mun yi wasa har mazan suka zo suka mamaye mu suka yi mu karhi da haka nan dai ku kuna da shago dami dami ake samu a wannan wuri naku a ah, ba komi ma akwai masha Allah gaskiya saboda Allah da akwai robobi akwai tasoshi da kwanoni duka dai da akwai bakin dai gwalgwado da abin da ka zo nema to dai ka dan samu dai bakin gwalgwado to gaskiya na kai shekara 20 ina wannan kasuwa kuma an biya wasu 'yan bukatu ah, alhamdulillah cikin ma bukatun ake biya inda a ci a sha a yi bukata to ai an gode ma Allah cikin gida ma ana yin sana'a yara yara ba sai sun hito sun yi kasuwa ba cikin gida ma sai su yi kasuwarsu in an san kana sai da ba sai ka hito ba ka kawo ba mu tsohi mu ya kamata mu hito waje ba yara ba haka ne masu sauraron murya amurka kamar yadda kuka ji wasu daga cikin uh, mata iyaye masu sana'a a wannan kasuwa ta mata a nan sunita da fatan dai kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki doli wannan kasuwa da ake ce ma kasuwar mata ta kwashe kusan shekaru talatin da kafuwa a wannan jiha ta maradi kuma ta fara ne da kwarorin mata wanda suke sayi da sayarwa har abin ya zamanto babu ranar fashi kusan kullum wannan kasuwa tana ci Sunana Hajiya Tamamu wanda aka sani da ni. Eh wannan kasuwa tun lokacin da muke zanne ina ganin yanzu an samu shekara talatin daidai. To lokacin da mun yi atanhwa mun koma kuma mun yi yan saye-saye na kayan kwalba haka dai komi daidai haka daidai na sayarwa. To yanzu sai muka koma muna sayar da kuma kayan miya. Hmm. Eh wani tugan da wani tumati. Abin da daidai haka za a kaɗa na miya dai duk muna da abin ganshi kuma komi da komi na tahiya. An kasa ana saida kuma ana samun daidai nan dai kasuwar mata. kuma sarkin mu Alhaji Ashiru eh ko ba haka ba kuma yana gyara mu komi ana hidda matan haƙƙin su eh, eh. <laughs> bai bangaranci ya zaɓa mata eh jami za ku ce ba sauran ɗiya mata kwarai ko mu mun san da sana'a kuma da wanda ya tashi ya ga mahaifin shi na sana'a tattali yake shi ma sai ya yi ta ko ba haka ba tunda yanzu muna da yaran duk masu yi eh ko ba su zanna ba dai cikin kasuwa bakin gwalgwado cikin gidajen su suna yi kuma suna aure da mazajen su ko ba haka ba hmm. eh ana ta ana gabatar da komi da komi daidai ko kan namiji ya rugo ya ba ta tallafa masa taimaka mishi kaga ko ai sana'a ta yi unhwani ko ku ga ma masu sauraro sunan ku sunana Lariya nan kasuwar mata ga Alhaji Ashiru shekara nawa kuka ciki wannan kasuwa to akai ga 15 mu asir tattasai tsantsa mana sir tomati akwai yaudu akwai mai kuka akwai lalo, hmm. akwai takalwa akwai tashi akwai daidawar batsu akwai mai kuka kuma mara daka ita ma kuma da kuma muna sai na cikin kasuwa kuma alhamdulillah kuma muna godiya me ake samu a cikin kasuwa ta mata sosai ana samun alkhairi domin Allah Allah sa albarka an dai haka kasa kuma ubangiji sai Allah ya baka rabanka an samu wani abu da aka yi bikin dangi hada na yan uwa a Allah sa albarka ana cikin mayi ne hmm. ana cikin yin shi kuma Allah na ruha asiri kuma su ma suna ruhawa suna na Amina sana'ar mu ta kayan ɗanye ce muke yi a nan garin mara kasuwar mata aisonita ana samun gwaba ana samun magarya ana samun magara da cikom disayal ana samun lemun tsami ba doma akwai shiga ana samu in lokacin mangwaro ne akwai mangwaro kakin gwalgwado dai ana samu komi kuma yalo da tumati danyi duka ana samu in lokacin sai ne duka nan ne ake noma su koko daga wani waje ake ana kamu da wani waje kuma nan mun garin marada ana noma shi da kyau da kyau ana samu baki akwai kuma ta. gaskiya bakin gwargwado muna samu abin da Allah ce mu samu wanda za mu kore bakin mu guda muna samu ne gaskiya ce sauran mata da ke ma hannu a gida sauran mata da ke runguma hannu in sun samu madajan sun bar su ma su to su bada su samu abin da samu su kore bakin su guda su biya bukatar su ta alheri ba sai kasuwa ana ce mata kasuwan mata kuna alfahari da ita ta yasa a ce mata kasuwan matan alhamdulillah mun mu Allah godiya cikin kaso ga ta mata mana samu biya bukatun mai da muke so to madalla haka jama'a masu sauraron murya Amurka a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗibar ma wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan shirin ya ƙayatar da ku anan ya kamata mai ban kwana ah, ashiru mai aran maji a matsayin shugaba na wannan kasuwa ka je yadda muka tattauna da kai a wannan kasuwa da sauran al'ummar ka za ka ce ma murya Amurka a gaskiya abin da zan ce murya Amurka muna godiya da fatan Allah ya tabbatar da alkhairi da wannan shiri nasu mai albarka kasuwa a kai miki doli a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo murya Amurka baki daya na Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake cewa ku kasance tare da mu a cikin wani sabon shiri na mako mai zuwa kasuwa a kai miki doli